daga cikin waɗanda suka rufa gwamnan baya don jajanta mutanen sun hada har da kwamishinan 'yan sandan jihar aminu alhassan inda suka ziyarci ƙauyukan remi mansur da kuma yalwan duguri a jawabinsa ga al'ummomin ƙauyukan cp aminu alhassan ya ce shi da sauran abokan aikinsa jami'an tsaro ne suka fitattaki 'yan bindiga shirinmu kenan ya sa shugaban dss da shugaban eh, sojoji civil defense ko har ma da hunters da muka harhaɗa muka taho nan wurin muka zo muka ga abin da ya faru abin abin tausayi ne abin tsoro ne mun zo mun haɗa kai mun fafatike su mun hana su zaman wurin kuma mun sa su sun bar wurin inda kuma suka nufa ko ina bin su yake wallahi ba bari ba so dole da suka taimaka wajen wannan din ba komai ba ne don mu san yadda za mu tabbatar cewa a Bauchi state wanda shine iya wajen inda muke duk wanda yake a Bauchi state ya yi bacci lafiya lau. A nasa jawabin gwamnan Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jinjina wa jami'an tsaro game da kokarin da suka yi kuma ya ba da tabbacin ba da tallafi wa iyalan mutanen da suka rasa 'yan uwansu. sannan ya ba da umarnin a kashe duk wani ɗan ta'adda da aka yi ido biyu da shi. Dole zan yi godiya wa shugaban 'yan sanda da mugir komanda. Kuma komandojinmu wato 'yan banganmu wanda komanda shayi yake wakilta. Da sauran shugaban 'yan banga na wannan ƙasa. Wannan ibtila'i gaskiya abin bacin rai ne abin bakin ciki ne. Fiye da mutane goma sha biyu aka kashe a garin nan. Da gidajensu aka ƙona da dukiyansu aka ɗiba. kuma wayannan mutane da suka taba ku mu ma mun taba su kuma da ku muka taba su kuma duk wanda ya ce mana kule za mu ce masa ces a kasan duhu yau ba kunya a gaban shugaban yan sanda in ce duk wanda ya taba ku zai kashe ku kashe shi da matsayina na chief security officer wanda ya taba ku kar ku wani shayi ni na ce a kashe shi ga wanda yake ba da labari a akan ku ake abin nan ku fito da shi don babu mungu mutum kamar infoma kuma cikin mu suke da izinin Allah wayannan gidaje da aka kona mun zo da shugaban sema za su gidaje gidajen duk za a ba ku kayan rufe da kayan inda za a sake rufe su a gyara mutane yanda suka wa asara a taimaka mun san ba za mu iya mere komai ba kuma daga yanzu saboda tausayawa duk wani namiji wanda ya rasa ransa a jihar Bauchi zan bashi miliyan ɗaya wa iyalansa. Idan mace ne za a ba da ɗari biyar, in yaro ne ɗari biyar. Wannan tallafi ne bai isa biya ba. Za mu kidaye mutanen da suka rasu mu yi kokari mu ba su tallafi. Kuma da sauran jami'an tsaro wanda su ma suka rasa rayukansu su ma za mu ba su wannan tallafi. Da 'yan sanda kuma da 'yan banga. ba wai daga zamfara ba ko daga birnin sin mutum ya zo ba za mu bashi ba muna roƙon shugaban yan sanda ya gina mana police station a wannan gari mu za mu gina ya turo muku yan sanda a jawabin godiya shugaban karamin hukumar alkalai na riko comrade ibrahim bala mahmud ya bayyana jin daɗinsa dangane da ziyarar da gwamna da kuma tawagarsa suka kawo don jajanta musu game da abin da ya same su abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya